لمكي وأسهل لتاقم التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفق بالضمة لم علامة المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله وأن مسلاتي جامع الشيخ كلها السلفي رحمة الله عليه wannan مجلس من أريد قوم الشادير إن شاء الله تعالى insha Allahu ta'ala muna cikin kitabul haizi har yanzu littafin waɗanda suke magana a kan hukunce-hukuncen jinin al'ada za mu tashi babu shuhudul haizi au shuhudul ha'idil aijaini wa da'awatul musulmi na wa ya'tazilna al-musalla باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى باب الذي يبتو أكن شهود الحائض mai jinin al'ada ta halarci al'idai sallolin idi guda biyu ƙaramar sallah da babbar sallah wa da'awatul musulmi na sannan kuma wa musulmi sannan kuma masu haiba ko mai haiba ta halarci addu'a da musulmai za su yi a cikin ranar idi wa ya ta musalla sannan kuma su masu haiba sai su hauce ba za su shigo daidai inda ake sallah ba mana ya ce alha'ir to amma nan sai ce wa ya musalla Wataƙila da ya ce babun shuhudul huyyabi al'idaini wa ta'awatan musulmi na wa ya musalla zai fi dacewa da larabci saboda fi'ilin ya ta zinna fi'ili ne na jami'i na mata wannan nunin nisuwa ce ونون النسوة تدل على جماعة الإناث نون النسوة نانون ماتا ديوا كو to amma nan ya ce alha'id a kwafin ku nesa haka ya sa alha'id ko alhuyyab to haka yake a can sahihul bukhari ma to ya kalli yadda hadisin zai ambace su ne cewa alhuyyab jam'i na Alha'i? wato masu jinin al'ada ba kwara ɗaya ba to amma a farko kuma sai ya sata a matsayin mufradi alha'id kwara daya alha'id mace mai jinin al'ada kwara daya jam'in ta alhuyyab to a takaice dai babu zai yi bayani shin ya halatta mata masu jinin al'ada su halarci sallar idi sannan kuma ya halatta su halarci addu'ar da musulmai suke yi a ranar idi sannan kuma idan sun je masallacin in ya halatta su je ya ya kamata su zama shine يعتزلن المصلى في su سن sun kauce gefe في za su shiga cikin masu sallah ba to عن أم عطية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى قيل لها الحيض قالت أليس يشهدن عرفة وكذا وكذا وأن حديث الأنصار مشهد جنال أم عطية الأنصارية رضي الله عنها من ترجمة أبايضة جدد إيواب سنة المسيبة بنت الحارث تاهل ارشياق وقاتا غدا عن نبي صلى الله عليه وسلم لقل فكي فلا شوى شهدت سبع غزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم da ce ta halarci yaƙi ɗaiɗaiɗai har guda bakwai tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aikin da suke yi su mata a wannan shine mu'alajatul maraba idan ba a da lafiya su suke kula da marasa lafiya sannan kuma su suke kula da ne su suke kula da waɗanda aka ji ma ciwo su wanke musu ciwo su sa musu magani to ita ce ummu aqiyatul ansariya har muka bambanta ta da ɗaya umma aqiya din wanda ita kuma aikin ta ita ce yin kaciya ita wannan likita ce ita kuma waccan ita ma bangaren aikin ta ya shafi wani bangare na likitanci domin tana yin kaciya ita ce nusaibatu bintu ka'ab ita sun yi daidai a suna kuma sun yi daidai a alkunya alkunyar su ummu atiyya dukansu sunan su musayba duk da waccan wasu daga cikin malaman sira suka ce nasiba ce ba nusaiba ba bi tasbih mun gane to baban waccan ka'a wannan kuma babanta alhari kuma dukkanin su matan madina ne radiyallahu ba. to shine take cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji ma'aiki tsira da amincin Allah su a gare shi yana cewa ya hudu al'awatiku budurwai su fita wa hudu da ‘yan mata waɗanda suka girma aka musu ɗakinsu daban wal da mata masu jinin al'ada dukkaninsu su fita su fita ina su fita zuwa sallar idi sallar idi sallar karama ko sallar babba وليشهدن su halarci alheri domin ranar sallah ranar alheri ce abinda ake a masallacin idi alheri ake wa da'watul muslimin sannan liman zai yi addu'a ai a rana sannan kuma ana kabbar gani to su ma su zama sun yi wa ya'tazilu al-fayyad musalla amma idan aka zo masu jinin al'ada za su koma gefe za su zo inda ake sallah su shiga cikin masu sallah su zama tare da masu sallah ba ƙila laha sai aka ce mata wannan wace ce aka ce ma ba nan muwafiya aka ce ma ba almajirata almajirata hafsa bintu siri ita ce ta riwaya a wajenta ta ce alhuyyadu aka ce mata malama suna nufin mata masu al'ada su je masallacin idi qalat sai na na hafsa bintu sirin sai ta ce sai alaysa yashhadna arafata ashe ba suna halarta ranar arafa su je filin arafa ba me ake a filin arafa addu'o'i addu'o'i ake yi sannan filin arafa fili ne shi ma mai tsarki amma suna halarta wa kaza wa kaza ta lissafa wasu abubuwa daga cin abin da ta faɗa har da muzdalifa ta ce ba suna zuwa muzdalifa ba kuma ana sallah a arafat har da hudu ba sannan kuma ana yin sallah a muzdalifa magariba da isha'i har ma da asuba domin za a kwana a wajen to in ji hassa asalin wannan hadisin kamar yadda al-imam al-bukhari ya ruwaito shi bayan shuɗewar annabi sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin sahabbai suna da fahimtar cewa a hana mata zuwa wajajen da ake ibada kamar ranar juma'a da filin indi an samu wasu daga cikin magabata da suke kallon a hana mata zuwa ciki har da na'isha ta ce wallahi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zai dawo ya ga yadda kuke cin kwalliya kuke taba ado kuke tabarruji in za ku je masallaci na tabbatar da sai manzo Allah sama ya hana ku zuwa masallacin idi da sallar farilla da sallar juma'a kamar yadda aka hana matan banu isra'il matan banu isra'il kuma da imam abdurrazzaq as-sanani ya ruwaito a cikin al-musannaf nasa riwayar na Aisha da ibnu mas'ud radiyallahu anhuma abinda suke yi shine sai mace tana da masoyi kamar yadda ake faɗi ko shi nan sai suka riƙa yin kafa katako bayan tsawonsu da Allah ya musu sai su je sai a musu wata kafa ta katako in sun zo masallaci ko za su zo masallaci sai su sanya wannan kafa sai su rika tsawo su ƙara tsawo saboda me saboda wannan masoyin nasu idan ya zo ya hango su su haɗa ido da shi shi ke zan sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya saukan musu da yawan al'ada mun karanta wannan hadisin da ku sai Allah ya sanya musu yawan al'ada jinin kullum cikin jini suke har shi ne wasu daga cikin malamai suke cewa farkon jinin al'ada su suka fara yi malamai suka ce a'a ba su suka fara yi bana na hawa ita ce ta fara yi to amma su abin da aka musu ba ne sakamakon wannan saban da suke na zuwa masallaci amma ba dan Allah ba sai dan zuwa su ya banna to sai zama an sukan musu da jinin al'ada mace kullum cikin jinin al'ada take to ina zuwa masallaci kaga sai dai ta zo da ta kara rashin jin magana kenan to to shine wannan to to to ana hafsa din tasiri tabi'a ce tabi'a ce almajirar sahabbai ce wata rana ana majalisi na karatu shine sai almajiranta suka tayar da wannan magana sai ta ce a'a ai ba wanda zai hana mata zuwa inji ne sai ta kawo wannan hadisin cewa na ummu atiyat al-ansariya malamar su ta karantar da su wannan hadisi sai ta kawo wannan hadisi kun ji asalin hadisin kenan asalin ba da labarin hadisin kenan bayan annabi sama ya faɗe shi na nan muwatsiyat ansariya ta karantar da hadisin to hafsa bintu siri rahmatullahi alaiha babbar malama ita ce ta ruwaito wannan hadisin daga gare ta to shi yasa bayan ta faɗi wannan hadisin sai almajiran da suka ce malama ba mata fa masu al'ada ki ake su je masallaci ta ce kwarai da gaske to shine sai ta sake musu ta'alili da cewa ba suna zuwa arafat ba wa ya taba hana su ba suna zuwa muzdalifa ba wa ya hana su to kun ji al'imam muslim ya ruwaito shi na nan mawaƙiya take cewa umirna ko amarana annabi sau sama ya umarce mu ko an umarce mu an mukhrija fil idain al ranar sallar idi mu fitar da mata waɗanda suke budurwai mu je da su masallacin idi wa zawatil huduri da kuma mata 'yan mata waɗanda suka tasa suka girma har aka musu ɗakunansu da daban suka daina kwana a ɗakin mahaifiyarsu wa amara al annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mata masu haila an ya'tazilna musallal musulmi cewa su kauce ma masallacin da ake sallah na idi na musulmai kar su zo inda ake sallah su tsaya can baya haka limamu musulmi ya ruwaito shi da wannan shiga sannan ya sake ruwaito shi na na umma aqiya ta ce kunna nu umaru bil khuruji fil idai an kasance ana umartar mu da mu fita idi salloli guda biyu na karamar sallah da babba wal an umarce mu ta hadda mata wacce take mace wanda take al-mukhabba'a al-mukhabba'a wanda ba a aikanta ta girma ta girma a gida boye ta ake yi ba a barin ta fito waje ita ce al eh sannan wal bichu da kuma budurwa wanda ta kai ta ba qalat na nan waƙiya ta ce alƙuyyadu ya hudu na fi kunna halfan nas masu al'ada su ma su fita tare da ku amma abin da zai faru ka kunna halfan nasi sai su zama a bayan mutane yukabbir na ma'an nasi idan ana kabbar bari su ma tare da mutane haka liman musulun ya goyi waɗannan riwayoyin guda biyu waɗanda suna ƙara fito da ma'anar wannan riwaya take gabanmu to malamai suka ce al'awatik a cikin hadisin da aka ce al'awatik al'imamun nau ya ce jam'u atik idan aka ce al'awatik jam'i na kalmar al'atik wace ce ita wahiyar jariyatun baliha ita ce budurwa wacce ta balaga wa khala ibn jurayd babban malami al-imam ibn jurayd babban malamin lugha dan jurayd ne wannan lugha ba haka ake masa tafi a zauri mai maksura ba wato al'azdi shi kuma abin da ya ce hiyallaci ƙara bace buluga ba ta balaga ba amma ta kusan balaga ita ce ake ce masa al'atiku al'atiku amma babban malami al'imam ibn sikki shi ma ɗaya daga cikin manya-manyan malaman lura da farko-farko ya ce hiya ma bai na an tabluga ila an ta'anasa malam ta tazawwaj ana ce ma mace atika mataki ne na rayuwa na mace macen da ba ta balaga ba har ta balaga sannan bayan ta balaga kuma ta kai matakin da ta fi budurwa anisa anisa ita ce macen da ta girma da yawa amma ba a mata aure ba idan aka zo ana magana zuwa rawa ba za a sa ba ta ɓangaren ba ta taɓa aure ba idan kuma ana magana budurwai waɗanda ba su kuma aure ba sannan kuma su kuma za su ce a ke ba sa'ar ba ce kin yi shekaru da yawa ita ce ake ce mata anifa to har ta kai wannan matakin din laraba suna ce mata atiqa suna ce mata atiq almar'atu al'atiq budurwa wacce ba ta balaga ba ta zo ta balaga har ta wuce matakin da ya kamata a mata aure ita ce ake ce mata al'atiq to waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace su ma su fita idi su je idi malamai suka ce sunniyat atiqan an kira ta da atiq a larabci atiq yantacciya yantacciya <laughs> to ne sa aka ce mata yantacciya suka ce li annaha ataqat min imtihaniha fil khidmati domin ta yanci yanzu ba za a riƙa sa ta aiki a gida ba wal khuruj fil sannan kuma za a aikanta tana yawo ba a ce je ki can je ki kasuwa sun fi a jahiliya a jahiliya yarinya akwai matakin da za ta kai ba a aikanta shi ce nan ta zauna a gida wasu 'yan ayyuka na ayyukan cikin gida sai ta yi amma ba za a ce a aike ta ba sai a ce ta zo ta tafi kasuwa sabon gari sai mu yan ƙarshen zamani Allah shirye mu cikin jahiliya ba su yi da wannan ba to ita ce ake ce mata atika ita ce ake ce mata atika sai daga shin ma'anonin da suka faɗi kenan wakila wasu kuma suka ce ƙara ba tazawwaj ta kusan ƙore? fata a tifa min ahli hawa a ahliha sai ta zama ba a ƙarƙashin kulab babanta da mamarta da danginta take ba wa tastaqilla fi baiti zawjiha ta zama mai yanci cikakke a gidan mijinta to sai a ce mata atiq kun ji dalilin da yasa ake ce mata yantacciya waɗannan dalilan guda biyu suna da ƙarfi ko dai saboda ne ta yanzu ba za a riƙa aikanta waje ba ko kuma saboda ta kusan aure yanzu in ta yi aure to za samu cikakken yanci ba yanzu ba a ƙarƙashin iyayenta take ba tana ƙarƙashin mijinta ne shi ne ke da ta cewa game da ita ba iyayenta ba ba wannan zamanin damu ba uba ya kira ya a wai wai shi ce masa da ku zo ta tafi waje kaza ga miji ya zai aure ya albarka to su haka ta cancan da to ita ce ake ce mata aci to irin waɗannan annabi sama ya ce ba laifi a basu su je masallacin idi a basu su fita فنان ذوات الخدود أنشئ الخدود جمعين الخدر الخدر ستة شيء شيني أبن دعك ما ستر يكون في ناحية البيت تقعود البيت وراءه شيكم من أنشئ الخدر ونشنجيني أكي لا أكي يعني أكي قاعد أكي تو أشكين أكي نشنجر شيكم سيئة ونشنجر أجاوني لاي a wata ya katanga ko kuma a sa wani labule to nan za a sa wadda take budurwa in ta kai wani mataki ta wuce yanzu ta kwanta da mamarta a ɗaki ɗaya to sai a yanka tun da ba su da yalwar ɗakin ba su da yalwar gine-gine a wancan lokacin ba za a mata ɗakin ta na daban a can waje ba sai a yanka mata a cikin ɗakin mahaifiyarta can sai ta zama a nan za ta riƙa zama shine hijab eh. shi kun kun a jahiliya suna da shi shi ne mu kisi yake fada yake cewa wabibati khidri la yuramu khiba'uha تمتعت من لهو بها غير معجل kage yana faɗin yana yana faɗin bujuwarsa faɗaikin daidai da daɗin ma'ana ne akwai mummunar ma'ana a cikinsa to dai mahallin shahid ya ce wa bi zaki khidri la yuwa mukhiba'uha hmm? sannan kuma ya sake faɗi yake cewa wa yawma dakhaltu al-khidra khidra unaykatin fa qalat laka al-waylatu innaka murjili kaga wa yawma dakhaltu al-khidra khidra unaykati kaga ya faɗi khidr so biyu to shine ɗakin da ake mabudurwa amma a cikin ɗakin mahaifiyarta mun gane ɗaki ne a cikin ɗaki kamar yanzu misali sai mu ce uwa ɗaka eh, uwa ɗaka to ga falon mamata to ita kuma wanda kana ta yi da abin da mahaifiyarta za ta yi sai ta yi a falo ita kuma an ban mata uwar daka saboda ta girma ba za ta rika kwana tare da kanninta ba sannan ba za ta rika kwana tare da mamarta ba to ita ce to irin waɗannan zawatul kudur, su ma manzon su ne ce a basu su fita duka dai nan annabi sama yana nuna cewa babu laifi yan mata su je masallacin idi yan matan da ba su yi aure ba to su ne ake ce musu waɗannan ita ko su ko alfayyar mun san su alfayyar jam'u ha'id ko macen da take cikin jinin al'ada ita ma manzonsa ne ce babu laifi ta bi masallacin idi wannan yana ɗaya daga cikin eh, lallashi na musulunci duk da musulunci kwana biyu aka ba mu ne biki biki a shekara to kaga bai kamata wani ya zama bai yi musharaka a cikin wannan bikin ba kamata wani a ce an ware shi shi ban da shi a cikin wannan bikin ba wannan ita ce hikima sai masu ne ce su ma fita yanzu kaga kaga kaga zawatul waɗanda wadanda kwata kwata ba su fita da alawatin ba a aikin su aka ce ranar idi su fito su fito su gage mace tana cikin daki ba a aikin ta ba ta zuwa ko'ina. to ranar sallah ta zo saboda a faranta mata rai musulunci ya nuna ina tare da ke amma tsare ki da ake yi a gida ba ana tsare ki bane dan an kinki ana tsare ki ne dan mutuncin kanki da kuma ɗaukakar ki domin mace kullum idan tana kulle in na ce kulle kun fahimci kullum da nake nufi kada yan duniya su je su fassara su ce mu ne masu kin mata su wani abu a'a kulle abin da ake nufi da kulle ta ci mace kawai ta zama kawai shi ke nan ana la aqulu da unni sai a tawafira bayna bijali yajunna fil aswaqi in ji in ji hafiz ibrahim hmm? yace ba na ce muku ana la aqulu da unni sai a tawafira yace ban ce muku ku saki mata kawai su fito fuskar su abu na ba kawai suna yawace yawace a tsakanin maza a cin kasuwanni kaga shine abin da ke faruwa a yanzu to irin wannan hana su su wannan shine mutuncinsu shine darajarsu shine kimarsu shine girmama su wallahi balarabe tun kafin zuwan musulunci ɗan yake ce ma mace yi a wannan baitin na kai su barin ɗan fassara muku wani ɓangare daga cikin sa wa bidati khidri wa baydati Ya ce kwai ita mace yace budurwarsa ƙwai ce da take cikin ɗakin ta can uwarta la yuramu khiba'uha ba wanda yake zuwa ya je yi labulanta to sai ba da ƙarshen bai da dadi kaga la yuramu khiba'uha ta da mata mata mata darajarsu da kimarsu ita ce kada ta su su sarƙa ya wace ya wace duk inda aka ce ka shiga kasuwa sai dai kai ka kauce ma mace ya za mu zauna lafiya mace ta je za ta sai abin naira hamsin amma sai ta minti hamsin a shago ba ta jin komai shi ma mai shagon baya jin tsoron Allah baya tunanin ya je game da Allah baya tunanin yana da mata baya tunanin yana da 'ya'ya zai ji daɗin su je wani shago a zauna da su ana wannan surutan banza mata ta cika kasuwa abin naira goma naira ashirin za a siya sai su shiga kasuwa su goma musamman su je garin da ba nasu ba daga cin fara'idun nisa'i daga cin farillan mata in suke tafiya sai sun shiga kasuwa in dai suka je ko ba su zuwa kasuwa a je a garin su mijinta ya hana ta to ko ban yi rantsuwa ba dai zan yi kusan rantsewa in ki je wani gari sai ta shiga kasuwa kaga wannan ba daidai ba ne Allah shirya wannan hadisin abinda na na umu atiyya take faɗa mana kenan to akwai fikihu a cikin sa na farko al-imamu abu al al al-maliki rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa al-mufhim ya wa hadha hadisu wannan hadisin nana na umu atiyya al da muka karanta hujjatun ala khurujin nisa'i fil idai hujja ne shi da ke tabbatar da mata su fita idi Wahuwa huwa jama'a ki min as sannan wannan kaulin cewa aban mata su je idi mazhabi ne daga cikin malamai magabata daga cikin su akwai minhum Abu Bakr wa Umar wa Ali wa Ibn wa ghayruhu akwai jigajigan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam al-khulafa as-salasa abuwaito daga sayyiduna Abu Bakr ya ba da fatawa cewa ba laifi mata su je idi sayyiduna Umar radiyallahu anhu ya ba da fatawa sayyidina ali radiyallahu anhu ya bada fatawa abdullahi ibn umar ya bada fatawa da wasu dukkanin sun tafi akan cewa babu laifi mata su je idi wa minhum man mana'ahunna amma kuma an samu daga cikin magabata kun ga adalci na ilimi ko a cikin magabata akwai wanda suka ce kan mata su tafi idi shi yasa muka wacce shimfiɗa a farko cewa shine asalin hadisin ma min zalika jumlatun minhum daga ciki akwai malamai Urwatu wal Qasim akwai babban malami tabi'i Urwatu ibn Zubayr wannan babban bujumin malamin na Madina yana cin al-fuqaha us na Madina jikan jikan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu anna na Asma'u bintu Abi Bakr sannan kuma dan Az-Zubayr ibn al-Awwa sahabi babban malami to yana cin waɗanda suke ganin mata ba za su je idi ba wal sannan kuma akwai al qasim ibn muhammad ibn abi bakr shi ma jikan sayyidina abubakar dan sayyidina abubakar muhammad shi ya haife shi kuma shi ma yana cin al fuqaha sab'a yana cin malamai bakwai na fiqh a madina shi ma fahimta sai yana ganin mata ba za su je idi ba me hujjar su za mu gani a gaba mun faɗi sama a baya ومنهم من منع من ومنهم من منع الشابة دون غيرها akwai kuma wanda ya tsaya tsakiya sai yace in budurwa ce ba za ta ce ba amma idan ta tsufa to babu laifi ta ce daga cikin su akwai uguwa da shi uguwa da muka ambata da kuma alqasim fi qawlin akhar lahumma a wata magana da aka ruwaito daban aka ce a'a ba cewa suke kada mata kwata-kwata su je idi ba abin da suka ce shi ne budurwa ba za ta je ba amma da cijuwa za ta je daga cikin masu wannan ra'ayin na cewa mata ba za su mata buduwa ba za su je ba akwai Yahaya, ibn sa'id ne daga cikin manya-manyan malamai magabata sannan sai al-imam abu al'abbas abbas al ya ce huwa mazhabu malikin wa abi yusufa kuma wannan ita ce mazhabar al malik Alimamu malik shi ma yana ba da fatawa cewa budurwa ba za ta je idi ba na imam abu yusuf abu yusuf al-kufi al-qadi al-majirin al-imam abu hanifa dukkaninsu fatawarsu budurwa ba za ta je idi ba أما واختلف قول أبي حنيفة في ذلك بالإجازة والمنع شيئا الإمام أبو حنيفة أن سامو مغنغنو بي دا جريشي أو رواية عن شيء ياتي سجي أو رواية كم ياتي بدا تجيبا فشين سيئا الإمام أبو العباس الكوفي سيئا ومستند المانع ما أحدثه النساء من التبرج والزينة الظاهرة dalilin da ya sa har waɗannan bayan Allah suka ce mata ba za su je ba in kuma matan za su je to har da sai dai macen da ba a tsammanin wani ya ganta ya bukace ta ko ta ɗau hankalin shi kaga ba budurwa ba ke dalilin su na faɗin wannan shine ma a hadasa hun nisa umar tabarruci shine abin da mata suka kago na idan za su je masallaci sai su tabarruji abin da ake ce ma tabarruji shine in sa tufafi da zai lullube jikin mace shine tabarruji domin da ba hawa uku akwai tabarruji akwai sufuri akwai kusur, ko akwai husur sannan akwai sufuri a tabarruj shine mace ta fita wani bangare na jikinta ana gani irin abin da kake gani yana faruwa yanzu a hotuna da bidiyo da talabijin kana kallon labarai kai kana kallon labaran kasa kawai shi kenan kuma kai ma sai kai kasa ku kaga shi ne wannan irin waɗannan dai abubuwan da muke gani Allah ya fi mana Allah kuma ya kawo mana da waɗannan fitinu to ruji ke ba Shi ne wanda Allah ya hana Ya yace wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula idan har mata za su fita to ne fala na kassi fita wacce take irin ta jahiliya ba lillibi jikinsu ana gani to sai mataki na biyu shine al-husur al-husur shine ta lulluba sama ta lulluba kasa amma kuma ka shi gashin ta a buɗe da sinu to sai as-sufur shi kuma as-sufur shine mace ta ba fuskar ta a buɗe Ko kun ga matakin to tabarruji da suka ga ana tabarruji shine je suka hana shi yasa suka ce mata ba za su je ba in ma har za su je to sai dai alqawaidu minan nikahi allati la yarduna nikaha eh, mata waɗanda suke tsofaffi alqawaid jam'u qa'id mace da ta tsufa kun ga su Allah madaukakin sarki ya ce falaisa alaihim na junahun an ya ba'ana thiyabahum na ghayra jatin bi zina ba laifi tsofaffi mata su ba sai sun ba sai sun sa lallabi ba amma kuma kasu sha ba ado wani daga cikin malamai ya ce ai ai ka'ida ya ce likulli saqit laqi eh, in kayar da wani abu to wani yana ne yana jira sai kuma shi kuma ya tsinta eh, likulli saqit laqi kai wani za ka ce wallahi ko jirgin sama aka baka baka su shi kuma wani yana nan sai ce wallahi in ba abu bai samu wannan abu ba rijiya rijiyar ma ne gaba dubu to kaga hadda tsofaffin su ma su yi lulluɓe shi fi. to sannan wazinati az-zahir da kuma yadda in za su fita sai su taba ado shi ba su lullubi ba sannan kuma su taba ado kaga yanzu ya matan ya 'yan mata suke zuwa masallacin indi da yawansu. haka ne kuma wannan karatun bane shi ne to shi yasa waɗannan malamai suka ce mata ba za su je masallacin indi ba fitu na biyu annal kuyyaba dakhilatun fihinna masu al'ada mata su ma sun shiga cikin mata ya halatta su je masallacin idi kamar yadda hadisin ya tabbatar amma ne ya kunna khalfal musalla sai su zama a bayan a bayan masallaci su ba za su ji daidai inda ake sallah ba al-imam al-qadi a cikin littafin sa ikmalul mu'lim yake cewa tanzihan halli mawdi'i as-salati minhunna kama a hunnan masajida yace an ce kada mata masu al'ada su zo daidai inda ake sallah ne saboda a tsaftace wajen sallah daga barin domin su suna tare da suna tare da jini shi kuma wannan jinin jini ne na najasa ittifaq na malamai cewa jinin al'ada jini ne na sai ya ce kamar yadda aka hana su zuwa masallaci wanda mun tattauna kan wannan matsalar kuma mun faɗi rajihin ƙauli game da masallaci <clears throat> to shine sai ya ƙara sai cewa wa khashyata zuhuril khilafi ala al'immati sannan an ce matan da suke al'ada su koma can baya saboda kasu kawo mai liman rikici ta yaya min an yakuna nisa'u mujtami'atin minhunna man yusalli wa minhunna man la yusalli sai liman kawai sai ga wasu suna sallah wasu ba sallah kaga ya zama wani iri amma idan dama waɗanda suke al'ada suna can gefe su dama an san ba sallah za yi ba domin mai jinin al'ada ba sallah kowace irin sallah ba yi ba to aka ce su koma baya amma duk abinda ake yi na kabbar bari su ma yi idan liman na jawabi za su saurara idan ana kabbar bari da hailala da hamdala da ake yi a filin idi su ma su in ana addu'o'i za su ce amin amma ba za su shigo inda ake sallah ba domin ba za su yi sallah ba an ware su gefe guda to kun ga wannan kenan sannan fikihu na gaba al-imam an-nawawi yace fihi jawazu zikrillahi ta'ala lil wal junub wannan hadisin ya tabbatar da babu laifi mai jinin al'ada da mai janaba su ambaci sunan Allah i su ambaci sunan Allah shine sai cewa inna ma ya harumu alaihim alquran yace abin da ya haram alaiha alquran mai jinin al'ada abin da ya haramta a gare ta shine ke karatun qur'ani wannan ma mun tattauna a kan sa kuma mun faɗi magana da tafi a cikin maganganun da malamai suka yi cewa mas'ala shi da aka yi saɓani ne yawa a kanta to a taƙaice dai hadisin ya ba da dama cewa mace mai jinin al'ada ta zikiri za ta ambaci sunan Allah za ta yi tasbihi za ta yi takbiri za ta yi tahmidi za ta yi hailala za ta yi salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam za ta yi istighfari kullu hadihi zikir duk wannan waɗannan zikirora ne mun gane kun gani kenan al-imam al-qadi iyad ya sake cewa fihi jawazu zikiri lillahi lil ha'id wannan hadisin ya tabbatar da halaccin ya jinin al'ada ta ambaci sunan Allah sai zikiri an ba ta dama ta yi tun da shi an ce shahadna al-khayra wa da'wata al mata masu al'ada su je masallaci ne amma ba za su yi sallah ba abinda za su yi shine ne yashhadna al-khayra wa da'wata al su halarci alheri ranar sallah a idin nan alheri za ka ga wanda ka daɗe baka gan shi ba za ku gaita za a yi ma juna addu'o'i Ta Allahu minna wa minkum Allah ya maimaita mana Allah ya sa mu ga taba din maɗaka da makamantan waɗannan lafuzza kaga duk ana yin su ana ma juna to su ma za su sannan fikihu na gaba al-Imam an-Nawawi yace fihi dalilun ala istihbab at-taqdir li kulli ahadin fil injil hadisin ya tabbatar mana ashe kowa zai kabbara idi kowa wa huwa mujma'un alai an yi ijma'i haka je masallacin idi ka zauna dunku a kai ta kabbar bai ko da wani ya jaka da surutu in ba ka amsa shi to ka ci gaba da zikiri eh, in ka ambaci wannan Allah to ka ambaci Allah eh, da ka ambaci wannan Allah so daya to ka ambaci Allah so dubu ko ba shi bane abinda mutum zai kubuta da shi sannan daga cikin fikin hadisin fi istihbabu tuhuri majami'il khairi wa du'a'il muslimin wa hilaki dhikri wal ilmi wa nahwi dhalik wannan al-imam an-nawawi yace a cikin hadisin akwai mustahabbanci an so a rika halarta wajen alkhairi An uwa wallahi kakka suke a rayuwarka ba a san ka kana halarta wani alheri ba sai ka mutu an ba da labari a ce ai ga wajen firar da sha shi ke na abin da za a iya tunawa da kai Wanda ka zama banza ku yi haƙuri mutum ya yi asara a ce kawai wai sai dai a bada labarin a ce ai kadojin da suke fira nan kusa billahi a ya kamata ka mutu a zo ana kwatance ana cewa ga wajen zaman shi nan a masallaci in ana karatu shi ne wannan da ya yi wajen zaman shi a za ɓangaren gabas din nan ko ta ɓangaren kudu ko ta ɓangaren arewa ko ta ɓangaren yamma sai ana ma addu'a mai kyau to amma ba ta halarta wajen alkhairi ya za a yi rayuwarka ta inganta ga shi har masu al'ada an ce su halarci wajen alheri mace tana cikin jinin al'ada har ta zauna a gida ranar sallah ta ce ta halarci alheri hmm? sannan kuma eh, daga ci da kuma du'a'il musulmi sannan idan musulmai wani abu ya gama su na alkhairi da a ciki kana tsammanin har za a yi addu'a to ka je wajen kai ma eh, in Allah bai karɓi addu'a ka ba sai ya karba ta wani wannan yana ɗaya daga cikin hikimomin da suka sa idan musiba ta gama musulmi ake cewa a yi ba a hana kowa ya yi addu'arsa ba kowa zai yi addu'arsa shi kaɗai a lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara masa ya yi ya ba shi dama yi to amma a zo a haɗu liman yana addu'a ana cewa amin in Allah bai tabbata liman ba وتقيل أن سبحانه وتعالى يخلو رب أشعث أغبارا ذي طمرين مدفوع بابي لو أقسم على الله لأبره أقيم كمن دع خير كان أغنيش فتفتي بيد درجة إن أكدوا أنا مغانا معلمي ولا أتشبع إن أنا مغانا متاني ما سدرجة أجري ولا أتشبع فأما لو أقسم مدفوع ذي طمرين كاين شبدا بيه riga da wando aka san shi da su kullum su yake sawa ba yi da wasu kayan falliya madfu'in baji idan ya zo shi a kuɗin shi a ce ba za ka shiga ba ba irin ku ake nema ba amma annasu ne ce lau aqsama ala Allah la abarra da zai rantse ma Allah akan wani abu wallahi sai Allah ya kubutar da shi ana tsakiyar rani rani ya kai rani ba a tsammanin damuna sai ya rantsa ce wallahi sai an yi ruwa yau wallahi Allah ba zai kunyata shi ba kawai sai Allah ya zubo ruwa saboda ya nuna muku matsayinsa to a cikin irin mutane akwai irin wannan baka san su ba to in ana addu'a ta gabaki daya sai iya cewa amin shi ke to kaga irin waɗannan wajajen kaka rika sakaci da zuwansu shine ce hilaki zikir da inda ake ambatan Allah inda ake ambatan Allah wal ilmi da kuma wajen da ake yada ilimi haka yi sakaci ka zama ba zuwa ka ce dai ga wajen da kai ga dandalin firar ka ga ana wai na kamai hmm? ana naɗa mukamai wani wane shi ne shugaban majalisa wane shi ne kaza na majalisa na ya kamata duk mutum wannan na su zama mana tarihi in majalisar ta majalisar ta alkhairi ce sai a sa wani abin alkhairi a rika tattaunawa kansa kuma abubuwa ne da zaka je ka tattaunawa da ake yi kai ba zai ci ba wata sannan shi ma al-imam ibn hajar yace wa fihi anna al-ha'iz la tahzuru ba. a cikin wannan hadisin mun fahimci cewa ashe ne al'ada ba za ta kaurace mu ambatan Allah ba dan tana cikin al'ada za ta ci gaba da ambatan Allah wala mawaqin al-khairi sannan ba za ta kaurace ma duk wajajen da ake alkhairi ba kama jalisil ilmi wa zikir kaman wajajen da ake ambatan Allah da wajen da ake yada ilimi sai sai siwal masajid amma banda masallatai <laughs> duk waɗannan dai mun yi waɗannan bayanan a baya to kun ga shine wannan to wannan shine hadisin da mala ya tabbatar mana da shi a nan a ƙarƙashin wannan babi na shuhudul ha'idul idain wa da'awatul muslimin wa ya'tazinna al-musalla mata masu al'ada su halarci sallar idi sannan su halarci addu'ar da musulmai suke yi a masallacin idi amma kuma ba za su yi sallah ba ba za su yi sallah ba sai su kaurace mai inda ake sallah Allah ƙara mana fahimta mu je babi na gaba ko da shinkiɗa mu musa باب الصفرة والقدرة في غير أيام الحي باب da zai yi bayani akan hukuncin abinda ake ce ma sufra za mu ji ne a sufra wal da abinda ake ce ma al kudra fi ghairi ayyamil hayd a kwanakin da ba na al'ada ba ne hukuncin ruwa da yake zuwan ma mata wasu daga cikin su ba duka ba ruwan nan wanda yake kamar muhunya gurɓataccen ruwa yake fitowa ta gabansu fi ghairi ayyamil hayy a kwanakin da ba suna cikin jinin al'ada bai mace ta gama jinin al'ada ta tsaf sai wani ruwa kuma ya rika zubo mata ko kuma kafin al'ada ta tazo sai wannan ruwan ya rika zubo mata to me hukuncin wannan ruwan shin ana ɗaukar matsayin jini ne na al'ada ko ko a bai da hukuncin jinin al'ada al-imam al-bukhari anan ya bayyana mazhabinsa ya ce fi ghairi ayyamil hayy kwanakin da ba na al'ada ba a kwanakin da ba na al'ada ba kaga idan a kwanakin al'ada ne mafhumu mafhumul muwafaqa na maganar ta ne ko mafhumul mukhalafa na maganar ta shine idan a cikin kwanakin haiza ne to su kuma suna da wani batu amma nan fi ghairi ayyamil hayy ba a cikin kwanakin da suke cikin al'adarta ba me hukuncin wannan ruwan mai kada biyu da yake zuwan ma wasu daga cikin mata ba duka ba kudura da sufura abinda ake ce ma kudura malamai suka ce makon tarahul mar'atu kasadidi ya aluhu istiraru makon wani irin ruwa ne tarahul mar'atu da wata mace ko mace take ganin sa kasfadi kamar mugunya mun san mugunya ai ruwan ciwo ruwan ciwo shine asfadi da sadu ya tajarrahu wa la yakadu siruhu shine wa yusqa min ma'in sadid shine Allah yake fadi a cikin suratul hijr ko wa yusqa min ma'in sadid yatajarrahu wa la yakadu siruhu ويأتيه الموت من كل مكان وهو بميت wa yusqa za a shayar da shi min ma'in sadi ɗan wuta za a shayar da shi daga ruwan mugunya kuma tafasasshe eh, ya tajarrabu ko ya tajarrabu ko zai ɗauko faɗarsa wala ya kadu shi go amma ba zai iya haɗewa ba wa ya'tihi al-maut min kulli makan kuma mutuwa za ta riƙa zuwa masa ta kowane bangare amma wa ma huwa bi mayyit ko ba zai mutu ba Allah ya tsare mu daga shiga wuta Allahumma inna na'udhu bika minan nar to shine shine kudura ruwa ne da yake fito ma mata ta gaban su yayi kama da ruwan ciwo ruwan jambu ya'luhu istigharu amma kuma sama saman sa za a ga kamar ruwan kwaruwan kwai to shine suke ce mishi sufra kenan as-sufratu as-sufratu Eh, asalin asufura da hausa shine ruwan kwai eh, shi yasa ya can ƙarshe sai ce ya aluhu istirarun a tarif a samansa ruwan kwai amma za ka gan shi ya kama da ruwan ciwo ruwan jambo to shi ne ake ce masa sufura shi kuma kujira hiyar wasu ubai na launin bayazi wasu sawadi kalma'il wasu shi kuma abin da ake ce ma kujira shi kuma shi ne ruwan da yake shi ba baki ba shi ba fari ba kamar lalataccen ruwa mun san ruwan zan abin nan fumfuna fumfunar damina misali a ce sai akwai akwai ruma a bango sai ya aje wani abu ya jingina da shi ya jingina da bangon ba a sani ba a shi har ruma ta fara cinsa in ka buɗe ko kuma ka jawo abin za ka ga abin ya yi fari baki haka to haka kudira take wani irin ruwa da yake fito ma mata shi ne ake ce mishi sufura da kudira to shin idan mace ta ga wannan sufura ko kudira din fi ghairi ayyamil hayy a kwanakin da ba jinin na jinin al'adarta ba me hukunci shi ne sai ma da ya kawo hadisi wa anha ay ummu asiya ce ay wa an ummi ta aiban. عن ساك ر و ا عطية نسيبة بنت الحارث الأنصارية رضي الله عنها تشي كنا لا نعد السفرة والقدرة شيئا مو ر ة و الماجران عن ذلك صلى الله عليه وسلم كنا منكسن شيء لا نعد السفرة والقدرة شيئا باما كرجا ruwan sufura da ruwan kudura ba ma ɗaukarsa a matsayin komai don mun gan shi wannan hadisin shi ne ya jawo saɓanin malamai alal aƙalla akwai mazhabobi guda uku za mu shimfiɗa kansu sai mu bari sai karatu na gaba insha Allah sai mu ji maganganun malamai da mazhabobin da kuma hujjojin kowa da kuma mazhabar da tafi yanzu nan mu ɗauka ruwan da baki ɗaya ba a cikin ko a cikin kwanakin al'ada ko ba a ciki ba ko kafin ko bayan mutum haka malamai suka kalla kudura saboda hadisin ai haka yanzu shi al-Imam al-Bukhari da ya tafi ya ce babu as-sufra wal kudura fi ghairi ayyam al ya ɗauki mazhabin sa to amma hadisin shi a yadda ya zo a lafazin sa kunna la na'uddu as-sufra wal kudura shay'a mu ba ma kirja ba ma ɗaukar ruwan sufura ko ruwan kudura a matsayin wani abu to a wani lokacin tare da gairi da hadihi ba tare da iyakan cewa ba to mazhabi na farko shine mazhabin da suke cewa as-sufratu wal qudratu laysat bi haidin mutlaq suka ce ko yaushe mace za ta ga wannan ruwa ko na kudiran ko na sufura ko yaushe ne ko kafin ta fara jinin al'ada ko tana cikin jinin al'ada ko bayan ta gama jinin al'ada suka ce ba komai ba ne kawai kawai ta ɗauka kamar bawali ta yi in zai bawali ne za ta yi sai tsarki ta canza alwala shi ce haka suka ce masu wannan wahuwa ya ibn ne wannan shi ne zaɓin alimamu imam ibn ne in Allah kai mu majalisi na gaba za mu ji maganarsa daga cikin littafinsa al-muhalla bil asa magana da yi da harafinsa shi a wajensa duk wannan idan mace ta gan shi kowane yanayi take ciki ko a cikin kwanakin al'ada ko ba kwanakin al'ada ba ko farko ko ƙarshe kawai sai sha kulatin ɓangaro ta kawai Na biyu, mazhabi na biyu sufat wal kudura tu haihun su kuma waɗannan sai suka gane suka ce da kudura da sufura haihun al'ada ce mutlaqan kawai in dai mace ta ga sufuran nan ko ta ga kudura to jinin al'ada ta kawai ko fi ayyami haihuwa ko fi kharije ayyami haihuwa ko a cikin kwanakin ta ko a waje ko kafin ta fara ko a ƙarshe خوت وهو المشهور وهو المشهور من مذهب مالك وانا يتشي مجال تشي حرع مذهب الامام مالك حكى عن الامام ابن القاسم يا خاوة اسمع المجوانة ده نفس انت يتشي يا تنبيع الامام مالك أبدا الامام مالك يباشي عمسا كينا فما دي نتاب إيه مدونة اقيمة قنقلو دي واعقيقو شو مذهب مالك مشهور اقيا ابن لأكي مشهور المذهب اقيا راجه المذهب idan aka ce mashhurul mazhab a mazhabin malikiya shine abin da ibn al-qasim ya faɗa ya danganta mu al-imam malik shi kuma ibn al-qasim al-majirin sa suhnun misri ya ruwaito daga gare shi har shine aka samar da littafin al-mudawwana mujalladai shida manya manya asalin tarihin littafin mudawwana eh, al-imam suhnun ya taso daga masar ya shiryo tambayoyinsa ibgi guda takaddu da yawa ya shirya tambayoyi har da tambayoyin almajiransa da jama'a unguwa jama'a gari suka ce ka tafi ka tambayo mana imamu abin imamun musulmi da fil madina alimu ahlil madina ka je ka nemo mana tambaya daga daga imamu malik rahmatullahi alaihi shi ne ke son amsoshinsa to yana zuwa sai al-imamu malik ya ce masa a ah, waɗannan tambayoyi mu muna da karatuttuka da yawa in ka ce za ka zauna zai yi wuya mu iya baka amsoshin waɗannan tambayoyin amma baka san ibn al-qasim ba a masar ke ce ya san ce ta yi almajirin mu ne ya zo ya zauna a nan shekaru har muka ba shi certificate misali so da ka koma wajen shi duk tambayar da kake so ka masa to sai suhunun ya je zauna da al'imamu eh, ibn al-qasim abdurrahman ibn al-qasim sai ya masa tambaya shi kuma ibn al-qasim sai ya ce masa ni ma na taɓa malimamu malik wannan tambayar yaban amsa kaza to daga nan ne shi ne shi eh, suhnun sai ya tattara littafin almujawwana to sai ya zama wasu daga cikin yan mazhabin malikiya sai suna ganin shi ne littafi kurewa a malikiya to shi sai suke ci mushi shine mashhurul mazhab mashhurul mazhab musamman mutaakhirai wanda suka zo daga baya baya musamman irin yan karni na daga ƙarni na biyar zuwa ƙasa to waɗannan eh, ana ce musu musu akhirul mas'adi kuma su a wajen su sun fi firita mudawwana kacu kamamo musu kasamo sosai sun kankama littafin mu mudawwana sannan mudawwana su tarihi ibn qasim ya kawo zai ce ne malik ya faɗi wani zubin ma zai cewa malik ya faɗi Kuma ba zai kawo hadisi ba so tari ba zai kafa hujja da wani abu ba to sai rajifin mazhab shi kuma rajibul madhab shine littafin al-muwatta al malik da kansa da hadiran sa yazo na ya rubuta littafin al-muwatta kage rajibi ce to su kuma mutaakhirai dinnan da yawan su ba sa komawa zuwa ga abin da al malik ya faɗi a cikin al-muwatta hujjar su ita ce waya al malik a cikin al-muwatta hadisi ya tara bai tantance ba alhali tarihin almuwatta da kuke ganin sa al-imam malik da kansa yace littafin almuwatta wadannan ya kai ya kai girman sa su 40 yace ban gushe ba ina rairaye shi ina rairaye shi ina tacewa yanzu wanda tataccen ne ya ba ku kuma shine ne isnadi shine ne isnadi kuma shi littafin da al-imam malik ya zo na karantar da almajiransa kenan haka riwaya riwayar da suka fi shahara yanzu a duniya ga baki ɗaya na muwaffa guda biyu ne da riwayar Yahya bin Yahya laifi laythi da kuma riwayar Muhammad hasan al-Shaybani waɗannan sune sune ruwayoyi guda biyu muwaffa waɗanda suke hannun mutane a yau akwai wasu almajiran al malikin da suka yi riwayar al amma Allah bai sanya ma riwayar su shahara ba amma waɗannan riwayoyin guda biyu su ne ake da littafi a kansu har ma malamai da za su yi sharhi to a kan su kan sharhi ibnu abdulbar da ya sharhi guda biyu manya manya a kan riwaya yahya ibn yahya al-andalusi ne al-istizkar da kuma littafin sa a tanhid sannan abul walid al-baji da ya rubuta littafin sa al-muntaqa shi ma akan akan tsarin riwayar yahya ibn yahya yayi amma mula ali al-qari da ya tashi ya sharhin ta shi kuma sai ya sharhin da riwayar a Muhammadu ibn Hassan Shaibani haka Imam Ashir Siddiq Hassan Khan shi ma da ya sharhin sa ya bi tsarin riwayar a Muhammadu ibn Hassan Shaibani shi ne Rajib ibn na yi wannan bayanin ne saboda a gaba kuma za mu sake faɗin wata maganar Malik kun ga anan an ce mazhabin mashhurin mazhabin malikiya shine ne da kudura da sutura kowane lokaci in mace ta gani to jinin al'ada wannan haka take a cikin mudawwana insha Allah Allah ya mu zamu zamu karanta zamu zamu ji daga cikin mudawwana kamar da Ibn Qasim rahmatullahi alayhi ya ambata to sai kuma mazhab wal mashhur min mazhab Shafi'iyya sannan kuma wannan shine mashhurin mazhabin Shafi'iyya su ma da ruwan kudura da ruwan sutura da baki dai suna ɗaukar su a matsayin jini ne na al'ada koyaushe mace ta gani mazhabi na uku kuma shine karshe shine suke cewa as-sufratu wal qudratu fi ayyam al-hayd hayd idan mace tana tsakiyar jinin al'ada sai jinin ta ya june bata gama kwanakin ta su saba ba sai jinin ya zama irin wannan ruwa ko sufra ko kudura to za a ɗauke shi a matsayin al'ada amma wa fi ghairiha laysat bi hayd amma idan ba cikin jinin kwanakin jinin al'ada ta bane to ba al'ada ba ba al'ada ba ne sai ta je ta ga likita ciwo ne wa huwa mazhabul hanafiyyati wal hanabilati wal malikiyya sai kun gani ko wannan shine mazhabin hanafiya kuma shine mazhabin hanabila sannan kuma shine abin da al-imam malik ya tabbatar a cikin al-muwatta kuma al-imam abu walid al-baji a cikin al-muntaqa yayi bayani ne kyau mai tsawo a game da wannan cewa idan a cikin kwanakin al'ada ne mace ta ga kudura ko sufura to jinin nata ne ya juye da haka za ta ci gaba da kirga waɗannan kwanakin da jinin ta ya zama wannan halar a matsayin kwanakin ta na al'ada ta saba kwana goma take tana jinin al'ada sai kwana shida jinin ta fes yadda ta saba ganin shi a rana ta bakwai kawai ta je sai ta kawai wani ruwa na fito mata haka to za ta kirga da shi har zuwa cikin kwanaki goma ta mun gane <clears throat> to to ce tafi a cikin wannan lambar mazhabobin guda uku ko ce ce tafi ya Allah kai mu kun kun zaɓi ta kashe ko to shi ke <clears throat> kowa zai faɗi dalilin da ya sa ya zaɓi na kashe to wallahu alam in Allah kai mu karatu na gaba insha Allah ta'ala za mu yi bayani mu ji maganganun malamai da yadda suka kowa ya faɗi dalilinsa a kan cewa kaza da kaza da kaza tun daga si ibn hazmin zuwa su mazhabin shafi'iyya da kuma wani kauli na mazhabin malikiya sannan kuma sai sauran mazhabobin da suka ɗauki magana ta uku Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya ƙara mana fahimta a cikin addini وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في باين وفي دا لا تي حق حتى تشكر فانا كيبي أنت تتسابي ما لم يسني سابعني أخي وتشيني تلقوا في shine suke ce mishi talaffuki ko talfiyi laffaqat ayyamahu wasu suka ce za ta tsaya ba za ta sallah ba domin a wannan lokacin take ciki hukuncin hukuncin mai al'ada tun da kwanakinta ba su cika ba amma jinin na mata tsalle sau daga shari'a ta ba ta damu ba za ta sallah ba ba za ta yi azumi ba amma mazhabin malikiya suka ce a'a ba ta ganin jini na za a ce kuma ba za ta yi sallah ba haka nan kawai sai ta zauna ba ta sallah ba ta salati kuma ba ta ganin jini to wannan magana ta malikiya gaskiya ta ce idan jinin ta yanke ke wanka sallat kai ihtasalat wa sallat shine fa idza awada haddam wannan ya ce ya fi dacewa da manufar shari'a domin manufar shari'a ita ce sai mace ta ga jinin al'ada sai ta ga jini sannan za a ce ba za ta yi sallah ba shi yasa da zai zama ma na ciwo aka nemi aka yi magana ya za ta iya tantance na gasken da wanda ba na gasken ba domin kada wanda ba na gaske bai zo ya hana ta yin sallah mun sun ce a ah, inna zalika irqun sai wannan wata jijiya ce take zuba daga take zubda jini daga jikinki walaysa bil haibati ba jinin al'ada ba to kaga wannan shine da saboda haka idan jini na ma mace rigima yana mata tsalle in ta samu kekin jinin ya tsaya to ta je ta wankanta ta ci gaba da ta mm. shine abin da ya fi gaskiya fiye da ka ce mata kawai ta zauna ba ta ganin jini kuma kawai shi kenan take ke kiyar magana ta kawai ta ji an kira sallah ga gidanta ga masallaci kawai zai ta zauna ta ki sallah ba ta sallah ba ta salati eh? za ta yi salati ko za ta yi salati kun gana ya ba ta sallabe shi ne wa alaikun salam <coughs> wajen na ji manzo Allah su salma ba imani yana tsufa yana tsufa kamar yadda tsufa ke tsufa a jikin mutum me ake nufi daidai lokacin da mutum ya nisa da ayyukan addini baya halarta wuraren da za a motsa masa imaninsa to imaninsa na ƙasa yanzu misali sai mutum ya tafi ƙasashen turai inda ba abin da ake ce hulewa da rayuwa mai daɗi irin ta duniya to da za a zo a ce ana auna imani lokacin da zai dawo ƙasashen musulmai da za a auna imanin shi ko da wajen yin saba kawai tasirin wajen to ina tabbatar muku da imani wani abu ne da za a iya sa ma'auni a auna shi a duniya to sai ga imanin sai ya kasa matuƙa ka gane to balle kuma a ce yana tarayya da su wajen saɓan Allah Ka ga wannan kuma shi yasa malamai suka ce akan kai mu matsayin da imanin ya kan koma babu ba komai ba komai a cikin imanin mutum baya komai na addini ka yanzu ina imani to ita ce ka'idar imani na karuwa yana rabuwa a ƙida ahalus sunna wal jama'a a ƙida ahalus sunna wal jama'a imani yana karuwa da ɗa'ar Allah imani yana raguwa ta hanyar saba ma Allah duk mutumin da yake rikar dokokin Allah yana bin su daidai gwagwado ya kan bakin kokarin sa bangarorin rayuwa ga baki daya to imaninsa yana karuwa shi kuma wanda kullum cikin saban Allah yake to imanin sa fara zuwa yake hakan kai lokacin da zai zama bashi zai iya kaiwa matsayin da bayi da imanin kwata-kwata to shine ma'anar tsumfar imani da manzo Allah sama ce innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu as-sawb fas'alu ta'ala an yujaddida al-imana fi qulubikum imani yana tsufa a cikin zuciyar ɗayanku kamar yadda ko a cikin ƙirjin ɗayanku kamar yadda tufafi suke tsufa a jikin mutum saboda ka roƙi Allah kullum ya sabunta muku imani ya sabunta muku imani to bayan roƙon Allah kuma kai sai mutum ya riƙa yin ayyukan alhairi su ne za su zama suna sa masa kullum imanin sai zama a motsa yake kuma yana karuwa kamar mutumin da ya zama baya motsa jiki kawai yana zaune a waje ɗaya ta shi za ka haɗa shi da mutumin da ke kaza kaza sai idan abin gudu ya taso za a tantance ko ba haka bane eh, mutum ya zauna kawai daga nan zuwa bakin titi sai ce esra ya haye mashin ba inda zai je shi ya motsa jikin shi ranar gudu zai gane kwanan shi Allah shi kyauta kada Allah ya nuna mana ka gani to shine ma'anar tsufar imani Allah ya sa imanin mai rika sabantuwa hmm. to Allah madaukakin sarki ce mu ce mu Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والموت على وموت الشهداء والنصر على العداء والفوز في القضاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا ولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك